ku yi haƙuri barin ba ku labarin wani bawan Allah wanda masifa ta same shi saboda saban Allah malam mutum ne da Allah ya masa arziki ku saurari wannan kisa. mutum ne da Allah ya masa arziki ya masa rufin asiri yana juya miliyoyin kuɗi kuɗi kash-kash baya na aljihunsa da na account ɗinsa nasa kurin ba na mutane ba baya zama ƙasa da miliyan kaza miliyoyi sama da miliyan goma ashirin talatin arba'in hamsin wannan kurin a zaune suke a banza ba abin da za a yi da su harka ce ke babbar harka duk abin da ya taba malam Allah buɗa masa yake yi ya ce amma malam abin da nake so na ce maka wannan da izininsa shi ya bani izini ya ce wallahi malam ka gaya mutane ni kan na gamu da bala'in da bana so dan uwana ya fada ya ce wallahi malam zina ban san iya zinan da nake yi ba ya ce wallahi nakan sa a yi min odar mata da jirage duk inda aka bani labarin wata mace ta kai ta kai sai in sa a ɗauko ta in biya mata kudin tikitin jirgi ta zo ta same ni wacce kuma ba za ta zo ba ni zan buga jirgi dan in je ne zina da ita kuran ka duba inna lillahi ya ce da wannan arzikin da ubangiji ya bani ya ce malam kar ka manta ina da iyali na. ina da matana ina da 'ya'yana amma ban san adadin 'ya'yan mutane 'yan mata 'ya'yan mutane ƙananan 'yan mata 'yar jami'a 'yar kwalaji 'yar sakandare mutum na lalata ba ban sani ba ban san adadi ba ya ce ina cikin wannan abu ina cikin ganiyar samuna wallahi malam sai karayar arziki ta zo min ya ce abu na biyu malam sallah fa ban damu da ita ba kai zan iya ce maka malam bana yin sallan nan sai dai yara a kasuwa su je su yi sallah amma ni ba zan yi ta ba wata wai juma'a ana tafiya juma'a ana daukan ya ina ofis ina ina harkokina kuma kuɗi zuwa suke yi yace ce ba zan ɓoye maka ba sallar ma ban damu da yin ta ba bana na yin ta saboda kawai ido na ya rufe wannan kuɗi wannan kasuwanci wannan juya naira wannan juya dala wannan odar kaya wannan kaza da nake gani nake haka zan dawwama kuma gani nake in na mutu ma ina cikin wannan jin daɗi da yalwa yace haka ne ce malam da Allah ya zo karya ne wato bai min karye da wasa ba da sannu ba karya ya karya ni na karya sosai na gigita iya gigita ya ce wallahi malam sai da na wayi gari naira ɗari tawa ba na iya ma'amganin ta riƙe ta a ƙaramin lokaci ni da nake juya miliyan ɗari sai da na wayi gari naira ɗari tawa wallahi sai ta gagare ni ya ce nakan wayi gari wani lokacin shinkafa da wake da zan ci in saka a cikina sai ya gagare ni malam ga uban bashi a na miliyoyi barkate Allah ya jarabe ni da cin bashi Allah ya jarabe ni da karyewar dukiya a takaici sai da na tattara kayana na gudu na bar garinmu na bar iyayena na bar yan uwana na bar iyalina na bar kaza na bar kaza na gudu ina neman sa'ida yanzu na dawo na gane kuskure na ya malam ka gaya wa mutane da allah ya musu wadata su daina amfani da wadatar da suka samu suna sabon allah ina masu arziki da allah ba su arziki masu kuɗi da allah ba su kuɗi masu mulki da allah ba su mulki masu sarauta da allah ba sarauta suke amfani da kujerunsu na sarauta suke amfani da mulkinsu suke amfani da daman suke sabawa allah inna rabbaka bil mirsad ubangijinka yana nan a madakata yana kallon ka yana ganin ka kuma wallahi sai Allah ya yi ka ba zai kyale ka ba akan barna da ka zo kana yi saboda ka samu wadata saboda ka samu yalwa wasu zaka ga sun samu manya-manyan kujeru suna amfani da wannan manyan kujeru suna lalata matan mutane ina waɗanda suke lalata mata abokanan aikinsu mutumin nan ka ji tsoron Allah 'yar uwarka ce matar wani ne ta zo tana aiki larura ya kawo ta don neman rufin asiri amma a wurin aiki kana neman ka lalata matar wani wannan 'yar wani ce ya ba ta dama ta zo ta yi wannan aiki ba ta da aure amma kana ƙoƙarin ka lalata mata rayuwa mutum nawa ne suke da wannan ɗabi'a na lalata matan aure da lalata 'yan mata a wuraren ayyuka saboda sun samu dama watakila shugaba ne shi watakila yana da kuɗi watakila yana da kaza ina wanda suke attajirai ne saboda sun rike abun duniya sun mallaki wani abu na duniya suke amfani da wannan dama suna cutar da 'ya'yan mutane ina masu luwaɗi masu neman maza ina waɗanda suke neman maza mutum ya zo yana da rufin asiri ya kama neman namiji ɗan uwan shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kar ka manta manzon Allah ya faɗa cikin hadisi uktulul fa'ila wal maf'ula bihi ku kashe wanda yayi da wanda aka yi da shi gabaki daya hukuncin mai luwadi kisa ne ina wanda komai halal ne na sha da ci a bakinsa mutum zai je taro yana musulmi a gayyace shi fati a bashi giya sha saboda kana da karancin tunani wai ai wayewa ce ya zaka zo a baka drinks ka zo sai ka ware ka duba lalacewa wani fa biki ya zo yi biki wai ya gayyato mutane ya gayyato wanda yake da musulmi da wanda ba musulmi ba kawai je odar giya da lemo da ruwa da giya da komai aka ce wani ya kana musulmi kake kawo giya ta to me a ciki ka gayyato mutane da yawa dole ka entertain in suka ba su abin da suke so kai a cikin damar da ubangiji ya baka zaka fusata Allah saboda Allah ya baka kuɗin da zaka ce giya saboda Allah ya baka kuɗin da zaka ce ruwa saboda Allah ya baka damar da zaka yi kaza baka tunanin fushin Allah ba ka san albarka a cikin wannan abin da ka sa gaba to da yawa mutane malam wadata takan sa mutum ya manta da Allah mulki yakan sa mutum ya manta da Allah da yawa rufin asiri yakan sa mutum ya manta da kusancin ubangiji kaga mutum da yana da wadata baya zuwa sallar juma'a kaga mutum da ya samu rufin asiri baya zuwa jana'iza ga mutum dan ya samu rufin asiri baya zuwa gaida mara lafiya an ɗauke maka wannan nauyi ne don saboda kana da wannan matsayi idan mutum bai samu ba ya ta kuka Allah ba ni Allah ba ni Allah ba ni yayin da kuma Allah ya baka Allah ya baka sannan kuma ka zo kana faɗa da Allah kai faɗa da Allah da arzikinka kai faɗa da Allah da rufin asirinka kai faɗa da Allah da damar da ubangiji ya baka mai kun ka raye gidanka da addini ka raye gidanka da son Allah ka raye gidanka da son manzon Allah ka raye rayuwarka da biyayya ga Allah ka nemi albarka a wajen Allah ka nemi albarka a wajen bayin Allah sai ka wayi gari baka da aiki sai faɗa da Allah ina fir'auna idan mulki kake ji da shi ina karuna idan dukiya kake da shi kake ji da ita inna karuna kana min qaumi musa fa baga alaihim Qur'ani yace wa atainahu min al-kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwa إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة يا كي قارونا ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك كجيت قرآني مالا ككوتتا كما يدى الله كوتتا مكا wala tabghi al da fil ard kada kai barna a bayan ƙasa saboda Allah ya baka arziki wannan mai kuɗi ne ake magana da shi karuna je ka karanta qur'anin ka idan ka manta wala tabghi al-fasad fil ard inna Allah la yuhibbu al ka san me karuna yace qala inna ma utituhu ala ilmin indi da karu ne sha dagawa saboda ya sha kuɗi ya sha dukiya sai ce ai wannan ilimi na ne ya bani a zo ai mun magana Allah wayo na ne ya bani lokacin da nake samun kuɗi lokacin da na tara kuna ina za a zo a dame mu da wa'azi a ce mana mu bi Allah karka bi ka zauna karka bi Allah waye asara in ka shiga wuta Allah ya kona ka waye asara har an ce wai ka bi Allah wai kana cewa wai an takura ma an ce ka bi Allah ana neman ka ana kiran ka kar ka shiga wuta kana so sai ka kone dole qala inna ma utituhu ala ilmin indi Allah ya ce yanzu karuna bai sani ba awalan bai sani ba cewa annallaha Allah qad ahlaka min qablihi min alquruni man huwa Allah ya halakar da kafin zuwan karuna karnoni karnoni waɗanda sun fi shi dukiya sun fi shi tara arziki فخسفنا به وبداله وبداره الأرض وما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين الله ينزد هارون أشكين هارون يدلم يدشي babu kuma wanda isa ya taimaka masa ba wanda isa ya agaza masa don haka wadata kada ta sa mutum ya zo ya manta da